in nazarta Hausa Novels. Barkanku da zuwa, tashar nazarta Hausa Novels, please idan ku baki ne a wannan tashar tamu, ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sauti domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. ciki har da mutuniyar taku wadda a lokacin sai da din ya ajiye nashi karatun suka yi nata tare kuma hakan ba karamin taimaka mata yayi ba don sosai suka yi kwabarin abubuwa da dama da yake jarabawar monday ce sai suka haɗu ranar saturday Saturday a school inda a ranar ma wata jarabawa suka on either on don a ranar tambayoyi din ya yi ta rubuta mata tana amsa su kuma ta yi ƙoƙari sosai don ta cinye rabi da kwata. Kingin kuma suka far musu har ta fahimta ranar sande kuma kwana ta kusan yin zaune saboda karatu hakan yasa ta tashi washe gari da ciwon kai sai dai cikin amincin Allah tana shan magani ta ji dama dama kamar yadda kowa ya canfa jarrabawar Mr. Ibrahim da mugun wuya a kowane semester hakan kuma ya faru a wannan ma don wasu suna tozali da kwashin paper din zufa ya fara keto musu kun san goyon goyo to hakan kwashin din suke kowane tambaya da goyon da ta yi ita ma goyon da nata goyon shi ma goyon da nashi don a kwashin ɗaya kana iya ɓata long sheet gaba ɗaya ko da yake ga 'yan wahala yake hakan don su 'yan baiwa sunur ko gaban long sheet ɗaya ba su cika ba ga dukkan kwashin ɗin tsabar gwanin cewa uch ya jefe ni an saba duk wuyan exam iyakar gudun tsiya ka yi one hour kana yi amma wannan sai da aka fi awa biyu kafin a fara fita ƙarin gishiri cikin ciwo kuma har da Mr. Ibrahim ɗin cikin invigilators din. hakan yasa abin ya fi ɗaukan hankali zo ka ga rikicewar student ranar mafi yawa a cikin student ɗin kuka suka yi ta yi wasu na jama Mr. Ibrahim Allah ya isa kamar yadda suka saba duk jarabawa su kawo mutanen naku sai suka zama yan kallo don su a ganin su ma kuka ai rahama ne tunda har suka samu suka yi kukan matsalar tasu bata kai matsala ba a ɓangaren zima sosai jarrabawa ta jigatar da ita duk da dai tana saka ran samun abin kirki don ita kanta ta san ta yi ƙoƙari haka ta dawo wajen din gajiye tibis din sai dariya yake mata kingin exam din ma suka zo suka wuce inda students suka yi su cikin jin daɗi don dama zafafan su aka fara yi kin gin kau duk yan tagajen tagajen ne suzi sun riga su din gama exam dan dama sun riga su fara lokacin da suzi suka gama su din saura fefa uku su gama hakan yasa take ta shan hutunta ta bar shi da wahala a cikin hakan ta yanke shawarar ba ma Mr Ibrahim hakuri sai dai ta rasa ta wacce hanya Ita dai ta san ba za ta iya samun shi face to face ba, hakan yasa ta yanke shawarar yin hakan a rubuce. Wata zungureriyar takarda ta samu fara tas ta zauna ta fara tsara kalaman ban hakuri, sai da ta cika gaba da baya sannan ta linke. Sai a sannan kuma ta fara tunanin ya za a yi takarda ta kai mashi, don gaskiya tana tsoron ta je da kanta. Haka ta yi ta saƙa da warwara daga baya dole din ta nema don ya bata shawara yadda za ta yi, kuma kamar yadda ya saba samo mata mafita a matsalolin, ta wannan karan ma hakan ya tare da shi suka je parking space ɗin malamai inda motocinsu ne a fake a wajen. Wajen motar Mr. Ibrahim suka nufa cikin sa'a kuma suka ga ɗaya daga cikin gilas ɗin windon motar bai yi da rufewa ruffa ta nan suka lallaɓa suka zura takardar ta faɗa sit ɗin mai zaman banza. Suna ganin haka suka bar wajen da sauri kowanne zuciyarsa fal murna. Mr. Ibrahim bai tashi ganin takardar ba sai da ya isa gida. Ɗauka yana jujjuya ta sannan ya warware ta ganin rubutun da yawa ya sa shi mai dawa ya ninki akan sai ya nutsu sannan ya karanto. Sosai ya sha mamaki bayan ya gama karance takardar ko da yake dama ya ga alamu daga gareta tun lokacin da ta fara zaman class din shi sai dai bai yi tunanin yadda take nuna jin kai din nan za ta iya bashi haƙuri akan abubuwan da ta yi mishi ba mai da takardar yi ninki ya adana ta zai ta yi tunanin zai neme ta amma shiru take ji da ta gaya wa din ya ce mata ta kyale shi kawai yanzu dama ba lallai bane yi saurin haƙura kawai ta bari a tafi hutu a dawo sai ta same shi a mutum ta ƙara ba shi haƙuri sosai ta gamsu da wannan shawarar hakan ya sa ta yi amfani da ita ta ƙyale shi a ɓangaren su su sumi kau sosai suke haɗewa da zi don mafi yawancin lokuta suna tare musamman yanzu da ba komai take ba gadin yana bizi don ba su gama tasu jarabawa hakan ya sa suka koma suka jone kamar da duk da suna yawan haɗewa da din ɗin shi ma anytime he is free baƙar rana. Yau Laraba kuma yau Sidin ke karasa fefa ɗinsu ta ƙarshe sosai ake kwala rana yau ga zafi har na innana hakan ya sa duk inda zaka gita a school ɗin sai dai ka ga student a ƙarƙashin bishiyoyi suna shan iska don idan ba dole ba babu abin da zai sa ka zama a class da yake duk yawancin department sun gama jarrabawarsu. su sai school din ya rage jama'a sosai don sai tsirarin masu jarabawa sai kuma ire-iren su zi waɗanda dalili ke kawo su tare suke da din har sai da lokacin shiga final paper su yayi sannan suka rabu bayan ya faɗa mata inda za su haɗu idan ya fito ta ɗan jima nan zaune ita kaɗai tana yan danne nan ta a waya zaman kaɗaicin ne ya dame ta hakan ya sa ta miƙe ta saɓi jakarta da niyyar zuwa wajen su sumi ko ba komai sun yi fira ko da ta je mazauninsu sai ta iske wajen wayan tana niyyar juyawa ta ji murya sumi a bayanta juyawa ta ta hango ta ta taho tana daga mata hannu hakan yasa ta yi mata guntun murmushi ta tsaya don jiran karasowarta ke da wa kike ta sauke numfashi kamar wadda aka biyo in ji zi tsaki sumi ta ja ta ce ke dai bari wallahi sako na je amsuwa na tarar da mai kawowan ma bai iso ba shi yasa na dawo har zan wuce na ga wata kamar ke shine fa na biyo ki to To where a others? Na ga wurin wayan ko yau ba su zo ba ne, in ji zi. Sun zo mana, wa zai zauna a nan? Kina ganin yadda rai ɗin rana ke reflecting ta ko ina wani kul waje muka samu daga bayan school, baki ji wurin ba, so cool, kamar karka tashi. Ni ma ɗan iskan saƙon nan da na je amsowa ne ya tado ni, abin ban haushi kuma ashe bai ƙara so ba, ta faɗa cikin nuna jin haushi, taɓe baki zai ta yi ta ce, yanzu dai mu je wajen dan Allah, na gaji ga rana na kwalata, I need some breeze. Ai dole gaskiya yau ana rana ƙila ruwa za a yi mana dama an ɗan ɗaga mana ƙafa kwanan nan in ji sumi suna tafiya tafiya suke suna firarsu suka suka nufi bayan school inda tun da zai take a school ɗin bata taɓa zuwa wajen ba sai dai bata kawo komai a ranta ba don babu wata alama da zai janyo ta zargi wani abu suna cikin tafiya wayar sumi ta yi ringin ciruwarta ta yi ta kara a kunne bayan ta tsaya hakan yasa ita ma zai ta tsaya tana kallon ta Wai Fatima wannan wani irin wulakanci ne kin ce min kin zo na je na tar da bakya na ne ta jira shiru kin shanya ni cikin rana kamar yar iska ta faɗa a masifance Jim ta ɗan yi alamun magana ake yi a can ɓangaren can kuma ta ja tsaki ta ce haba wannan ai wulakanci ne wallahi kawai sai ki sa ni zuwa da dawowa kamar marar aikin yi bayan kin ga yadda ake kwala wannan ranar gani nan zuwa idan kuma kin ga dama kar ki tsaya inda zan yi saurin ki <sniffs> ta katse kiran a fusace Ɗagowa ta ta kalli zi da ke sauraron ta tun ɗazu. Wai kin ji don wulakanci sai yanzu ta ga damar zuwa. Ni wallahi ba dan saƙon nan na da mahimmanci ba, da babu abin da zai sa ni wannan wahala. Ta faɗa cikin fushi, ɗan taɓe baki zi ta ta ce, To ya kika iya tun da yana da mahimmanci dole ki ki je ki amsu. Ehe, ta ƙara shi tana mata dariya ganin yadda take cika tana batsewa tsaki sumi ta ja tana girgiza kai ta ce ko za ki raka ni please ta faɗa tana nirke fuska harara ta galla mata ta ce cap wa zai ƙara wata tafiya a wannan uwar ranar ni kam sai kin dawo ni wallahi ma ban san abin da ya sa zo nan ba ni tun da nake a school din nan ban taba zuwa nan eriyar ba in ji tana karewa environment din kallo hmm. wallahi duk aiki sidiya ne ni ma da farko na yi wannan mitin amma da naji coolness ɗin wajen kamar ne ta barci don ma wannan 'yar banzar Fatima ta kwafsa min haba wajen yayi nisa sosai ga wurin so quiet. Ku ba kwa tsoro in ji zi. Ke dai ke ganin haka sai kin je wurin za ki ga a cike ki don duk can student suka ragu shi yasa kika ga ba su da yawa a can cikin school ɗin ta faɗa cikin son comparison ɗinta. To ni dai bari na karasa. Ranan nan ta fara gasa min forehead. Ki je ki amshi sakon. Kin shanya ta ita Kyale ta ita ma ta ɗanɗana ai. Ta faɗa tana dariya. Wucewa zai ta tana cewa ba dai kyau mugunta. Dariya Sumi ta, ta juya ita ma tana cewa sai na iso ta wuce. Ci gaba da tafiya zai ta yi. Hopin ta hango su, su diya din amma sai ƙara nausawa take babu su babu alamun su don ko wulgawan mutum bata gani ba gajiya ta, ja ta tsaya tana rike ƙugu zuwa yanzu wani iska iska ake yi mai shige da na hadari don dama kamar yadda sumin ta ce wannan zafin na yau da walakin tsaki zai ta ja cikin ƙuluwa in ban da ma hauka me zai kawo kana duk da sunan shan iska wayarta ta ciro daga cikin jaka ta shiga lalubar lambar su sai dai babu ta wadda ke shiga hakan ba karamin ƙara kule ta yi ba hakan yasa ta yi kwafa ta kashe wayarta ta juyo da niyyar tafiya sai ji ta yi ta bangaji abu har wayar hannunta na niyyar faduwa baya baya ta yi ta samu da kyar ta rigenin din balance ɗinta sannan ta ɗago don ganin menene ta bangaje gabanta ne ya yanke ya faɗi ganin wani tsaye a gabanta ba a hannun shi yana aika mata wani ɗan iskan kallo da jajayen idanunta ɗan ja da baya ta sai dai motsin da ta ji a bayanta ya sa ta saurin juyawa nan ma ta ga wani da gudu-gudu ta ga suna ta fitowa har suka gama fitowa suka zagaye ta ya zamana tana tsakiyarsu da gudu-gudu ta fara bin su da kallo gabanta na faduwa gabanta ne yayi wani mummunan bugawa da ta yi tozali da masa da yayi yi poketin ɗin hannun shi yana kallonta da jajayen idanunsa dan guntun murmushin ɗauke a gefen bakinsa ci gaba ta yi da kallon su ɗaya bayan ɗaya zuciyarta na mugun buga da ƙyar ta tattaro yawun bakinta ta haɗiye sannan ta yi ƙoƙarin aro nutsuwarta ta yafa ta duƙa da niyyar ɗaukar wayarta sai gani ta yi na kusa da ita ya take ta har sai da ta yi ƙarar fashewa sannan ya yi bal da ita ta faɗa can cikin wasu ciyayi ɗagowa ta yi gabanta na ci gaba da faɗuwa tana kallon wanda ya take waya cikin ƙarfin hali ta ce wai malamai lafiya ku suwaye ta faɗa cikin muryar da ta ji kamar ba nata ba wata mahaukaciyar dariya suka kece da ita wanda hakan ya ƙara farashin tsoronta don wannan dariyar daga jinta ta tsantsar mugunta ce baba ka ji wai ƙarin bayani take so in ji gandu yana ƙara fashewa da dariya wai da gaske kike baki gane mu ba hada ni ma in ji tiji yana nuna kanshi yana dariya haba baby. Kin iya mari amma baki iya tantance mutane ba, in ji Alex da ke gefen damarta shi ma yana dariya. Gabanta ne ya yi mummunar bugawa da jin haka, ya ilahi, ya isa. In ji Masta yana ɗaga hannu wanda hakan ya yi daidai da ɗaukewar dariyarsu. Baby ba ta gane ku ba, ƙila ma ba ta san ku ba, tana neman ƙarin bayani, ko ba haka ba baby ya faɗa yana kallonta tare da kashe mata idanu ɗaya. Kasa magantuwa ta yi sai kallon shi da take, speechless. Kar ki damu, ni zan fahimtar da ke aike ranki shi daɗe ce dole sai ana haɗawa da tuni ya faɗa yana tunkaro ta bugun zuciyarta ne ya ƙara ƙaruwa ta fara ja da baya cikin tsananin tsoro shi kuma yana tunkaro ta har yanzu ɗauke da wannan murmushin duk takun shi ɗaya na tunkararta daidai yake da nata ɗaya na ja da baya hakan suka yi ta yi har ta ji ta gab da bashi da ke bayanta saurin juyawa ta tana ta kalle shi ta kuma kalli masa da ke dab da ita cikin kiɗima ta sa hannu da niyyar ture masa da ya kusan haɗewa da ita ta gudu sai dai caraf ya tafke hannunta kafin ta tantance komai ta ji an ɗauke ta da wani gigitaccen mari To, ‘yan uwa masu sauraro, yi haƙuri, yi haƙuri, sai mun sake sake kashi a kashi. Idan ku baƙi ne a wannan tasha tamu mai albarka wato Nazarta TV, to ku danna mana subscribe. kana ku danna ƙararrawar sauti domin samun samun samun da da zamu da zamu